بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زام تاش درسي نستن دبيو أتكن كراتمنا العزية يو بقي قوة جماد الثانية hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 433 wadda ta yi daidai da 28 ga watan hudu na shekara ta 2012 ta miladiya za mu tashi sabon fasali wanda malam ya ce faslun salatul janazati fardu kifaya wato fasali akan hukuncin sallar jana'iza da yadda ake yinta ya ce salatul janaza aljanaza sallar jana'iza abinda ake nufi aljanaza shine almayyit wato wanda yake mamaci an kace aljanaza bil fathi shine shi almayyit mamaci kenan in kace kuma bilkasri ka kace aljinaza shine makara wadda ake ɗora mamaci akai to salatul janaza sallar da ake yi ma mamaci me hukuncin ta malam ya fara da bayyana hukuncin yace fardu kifaya farilla ce ta kifaya wato wajibi ne akan al'umma baki ɗaya. idan mutum ya mutu ba ya masa sallar jana'iza ba dukkan al'umma sun yi laifi idan kuma <clears throat> mutum ko da mutum ɗaya ne ya yi sallar jana'izan to ya sauke ma sauran al'umma nauyi annabi dalilin cewa fardu kifaya ne shine umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ga wasu daga cikin al'umma su yi bai ce kowa da kowa ya yi ba lokacin da aka yi yakin haibar wanda daga cikin sahabbai aka kashe shi ana dawowa wani daga cikin sahabbai sai ya faɗi da kan dabba sai ya mutu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu ala sahibikum ku yi ma dan uwanku sallah shi bai yi ba sai abin ya damu sahabbai ya aka bai yi ba sai suka tambaye shi ya ce saboda yayi yayi gululi ma'ana ya ɓoye wani abu daga cikin ganima aka je aka samu aka je aka samu wata riga ba ta fi dirhami biyu ba ita ce abin da ya ɓoye ta haramta masa samun sallar annabi sallallahu alaihi wasallam a kansa amma duk da haka duk da musulmi ne wannan bai haramta masa wannan haƙƙi na cewa dole a yi masa sallar jana'iza ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai masa sallah ba sai ce sallu ala sahibikum ku yi sallah ga dan uwanku to wannan kaga ya nuna cewa ba akan kowa take wajibi ba in waɗansu suka yi sun wadatar amma umarnin da yayi ya nuna kan cewa dole ne a yi ta don haka dole ne a yi wa mutum sallar jana'iza idan ya mutu akan al'umma baki ɗaya ko da mutum ɗaya ne kuma ya yi wannan ya wadatar waƙila sunna waɗansu malamai suka ce sunna ce suka ce sunna ce ba farilla ba ce to dalilin sunna shine da wama annab sallallahu alaihi a shine a wato waɗansu hadisai da aka rawaito na waɗansu da ba a yi musu sallar jana'iza ba duk da yake akwai waɗanda ba a yi musu sallar jana'iza da nassi cewa ba wajibi ba ne kamar shahidi wanda ya mutuwa shahada ba wajibi ne a yi masa sallar jana'iza ba saboda rayayye ne amma tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shuhada a Uhud sallah haka zalika yara karamin yaro ba lallai a masa sallar jana'iza ba don an ruwaito daga Aisha ummul mu'minin tace annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ma Ibrahim ɗansa yayin da ya mutu ya mutu yana dan shekara dan wata goma sha takwas bai masa sallar jana'iza ba to wannan dinnuni ne akan cewa dalilin waɗansu ne da suke ganin kan cewa ita sallar jana'iza sunna ce ba wajiba ba ce amma kaulin da yake mafi rinjaye shine wajabcinta rashin sallar annab sallallahu alaihi wasallam ga ibrahim kuwa saboda shi yaro ne wanda wannan ne waɗansu malamai suka ɗauka cewa yaro wanda bai balaga ba ba wajibi ba ne a masa sallar jana'iza saboda yaran musulmi aljanna suke shiga don haka ne ma sallar in aka yi musu sallah addu'ar da take musu ake musu daban take da addu'ar da ake ma sauran manyan mutane kamar yadda za ku ji wa arkanuha hamsa rukunan wannan sallah guda biyar ne a rukun kamar yadda kowace muke ambato rukuni shine shine abin da shine wato a tsayuwar ibada din abinda yake da shine ibada za ta tabbata ba abu wanda yake wajenta ba dole sai da shi sannan ibada za ta tabbata kamar kamar kabbara harama kamar sallama kamar tsayuwa a cikin sallah da ruku'u da sujada wannan duk rukunai ne to ita sallar jana'iza tana da rukunai rukuni na farko yace al-awwalun niyya rukuni na farko niyya wato sai da niyya ake yin ta kamar yadda yake akan kowace ibada ba ta inganta sai da niyya saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat ayyuka suna tambata da niyya ne duk abin da mutum ba shi da niyya to ibadarsa ba za ta yi wannan al'amari ba zai kullu ba a wajen ibada don haka da mutum zai zo ya ji kawai an yi kabbara bai san sallar jana'iza ake ba sai shi ma ya ce allahu akbar ya ji an sake wata kabbara ya ce shi ma allahu akbar bai san sallar jana'iza ake ba to wannan ba zai samu ba za a ba shi ladan cewa ya yi sallar jana'iza ba domin bai yi niyya ba saboda haka dole sai mutum ya kudurci yin niyyar wannan ibadar sani <clears throat> rukuni na biyu alqiyam tsayuwa ba a yin ta a zaune ba a yin ta akan abun hawa ba a yin ta wato mutum ya tsaya ya zauna akan doki ko ya ga an cika ya shiga cikin mota ya sallar jana'izan yana zaune a cikin mota a'a wajibi ne ya zamanto ya tsaya domin ta saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta kuma ma Allah ta'ala ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri kada ka tsaya akan kabarinsa wanda yake nuna kan cewa wannan ibada ana yin ta a tsaye ne kuma haka fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar don haka ba a yin ta a zaune ba kuma a yin ta akan abin hawa sai dai kamar wanda yake ya mutu a cikin kwalekwale ko a cikin jirgin ruwa ya zama to ana jin tsoron cewar yayin da da ya zamanto an kai inda yake za a kai gaba domin a binne shi jikinsa zai abin nan zai zagonye zai jirkita ya zamanto ya kumbura ko ma ya fashe to a nan wajen sai a yi masa wanka a yi masa sallar jana'iza a cikin ruwa amma kun a cikin ruwa din ai ba a zaune za a ba a tsaye za yi sai dai idan ya zamanto tsayuwar ba za ta yiwu ba kamar in kwale-kwale ne dan karami wanda yake ba zai iya yiwa a tsaya ba sai dai ana zaune a kan benci to sai a yi masa a zaune saboda abinda saboda allah maɗaukakin sarki ya ce la yukallifullahu nafsan illa wusaha allah baya ɗora mutane sai abinda za su iya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tu in na umarce ku da al'amari um, da wani umarni to ku yi shi gwargwadon ikonku to gwargwadon ikonsu shine su yi a zaune din akan benci ba za su iya yi a tsaye ba to a nan wajen sai ya zamanto babin ruksa ne to amma babin ruksa baya zamantowa ka'ida ita dai ka'idar ta rukuni ne ya zamanto an yi ta a tsaye na'am mara lafiya eh mara lafiya dama ta faɗi a kansa bana dama ba dama ai ba in waɗansu suka yi shikenan sun wadatar ana maganar kan cewar idan ya zamanto ba yadda za a yi a yi ta ɗin sai a zaune wanda ya zamanto ba zai iya zuwa ya ba zai iya zuwa ya tsaya ba ta faɗi a kansa domin rukunin ta tsayuwa ne a rukuni uku a takbir yin kabbara cewar Allahu akbar wa huwa arba'u takbirat shine kabbara guda hudu wannan ma rukuni ne waɗannan kabbarori da ake yi matsayin raka'o'i ne na sallah kowace kabbara a matsayin raka'a take tunda ba a yi ma wannan sallah ruku'u ba a yi mata sujada amma kabbarori din a matsayin a rukunai suke a matsayin raka'a suke don haka ma idan mutum ya zo bai samu kabbara ta farko ko ta biyu ba zai bi liman idan liman ya yi sallama sai waɗannan kabbarori sai waɗannan kabbarori a alal misali ya zo bayan an yi kabbara biyu sai ya samu kabbara ta uku da kabbara ta hudu to bayan liman ya ce assalamu alaikum shi ba zai yi sallama ba sai ya kabbara ta uku ya yi addu'a ya sake kabbara ta hudu ya yi addu'a sannan ya yi sallama sai dai waɗansu malamai sun kayyade da cewa da sharaɗin cewa jana'izar ba a ɗauke ta ba idan ya zama kan cewa an ɗauke ta to sai kawai ya kabbara ba tare da ya yi addu'a ba sannan ya yi sallama in ko ya san cewa ba a ɗauke ta ba ba a gaggawa ɗauke ta ba zai iya yin addu'a ne ko da takaitacciyar addu'a ce domin ya samu wato falalar yin wannan sallah to sai ya yi kabbara din ya yi addu'ar ya sake yin kabbara ya addu'ar kuma ya ce kabbarori ɗin nan guda hudu ne wannan shine abin da sahabbai suke ijma'i a kansa a zamanin sayyidina umar cewa kabbara a sallar jana'iza guda hudu raka'a kabbara hudu ce annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito ya yi kabbara sama da hudu ga ga wata sallar jana'izar ya yi ma hamza baffansa ibn abdulmuttalib ya masa kabbara tara sannan ya masu shuhada uhud kabbara biyar kuma hadisin zaid ibn arkam a cikin sahih muslim ya ruwaito cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya yi kabbara biyar akan wani daga cikin waɗanda suka rasu sayyidina ali bayan annab sallallahu alaihi wasallam shi ma da ammar ibn yasir ya rasu ya masa kabbara biyar saboda haka waɗansu malamai suka ce tunda suna ta tabbata duk da yake ijma'i ne kuma akan abin da malamai gabaki ɗaya suke akai shine kabbara hudu ne amma tunda sunna ta tabbata babu laifi ai kabbara guda biyar babu laifi ai kabbara guda biyar a hayanan wani lokaci domin aiki da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai wani lokaci idan limai ya kabbara biyar mutane sai su ce yayi sahau ne yayi rafkanwa sai so ma subhanallah subhanallah inda ba a sani ba to kamata yayi kai ka sa a ranka tunda ka ji an ce a cikin sunna ta tabbata in ka ji wani liman yayi kabara biyar ka bi shi kada ka ɗauka rafkan waye in ka ji yayi sallama sai ka in kuma ka ji yayi kabara hudu shi ma ka bi shi tunda ana yin kabara guda biyar din kamar yadda ya zo a hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam malam yace wa in zadal imamu khamisatan idan liman ya ƙara kabara ta biyar lam tabtul salatuhu sallarsa bata ɓaci ba wannan duk da yake yayi yi shi wato sawa'un ko da ganganci ko da rafkanuwa sallarsa ba ta ɓaci ba mm. dalilin rashin ɓacinta shine kan cewar a waiwaye ga cewa ta tabbata a cikin sunna kamar yadda zo a hadisin zaid ibn arkam wala yatba'uhu man khalfahu amma wanda suke baya kada su bi shi kada su bi shi saboda ya ɗauki kan cewa karin ta biyar ɗin akan rafkanuwa ne wanda suke bayan sa kada su bi shi wayu sallimun sai su sallama wala yantazirunahu ba za su saurare shi ba ba za su saurare shi ba wannan shine abinda malam ya tafi akai sabanin waɗanda suke ganin kan cewa yin kabbara ta biyar din sunna ce su wanda suka ce yin kabbara ta biyar sunna ce sai su ce za su bi liman sai a bi liman in ya kabbara ta biyar kuma a cikin faɗinsa kan cewar a yi sallama kada a saurare shi saboda a wato daga an cika a wajen malam daga an cika waɗannan kabarori guda hudu rukunai sun cika saboda haka sallah ta cika za a iya yin sallama amma al'asul muka koma zuwa ga faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi fala tahtalifu alaihi an sanya liman dan ai koyi da shi kada ku saba masa al'aula kada kai sallama kafin shi in yayi ta biyar ka jira in yi sallama sannan kai sallama bayansa. saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an sanya liman dan ai koyi da shi kada ku saba masa in ku mutum yayi sallama kafin liman ya saba masa to amma me yasa a wajen sallar farilla in mutum yayi sallama kafin liman sallarsa ta ɓaci amma a sallar jana'iza in mutum yayi sallama kafin liman bayan yayi kabbara hudu sallarsa bata ɓaci ba me bambanci tsakanin sallolin guda biyu me bambanci tsakanin matsalolin guda biyu na'am a hasan saboda ita sallama a sallar farilla rukuni ce amma a sallar jana'iza ba rukuni ba ce a sallar jana'iza ba rukuni ba ce don haka ita sallama sunna ce a sallar jana'iza don haka idan mutum ya riga liman yinta ba zai zamanto kan cewa sallarsa ta ɓaci ba amma kamar yadda muka rinjayar al'aula ya yi sallama bayan sallamar liman wa yustahabbu raf'ul yadaini fi takbiratil ula faqat mustahabbi ne a ɗaukaka hannuwa a kabbara ta farko kaɗai wato kabbara farko ce mustahabbi mutum zai ɗaga hannu ana sallar jana'iza sauran kabbarori guda uku ba mustahabbi ba ne mutum ya ɗaga hannu wannan matsala matsala ce da malamai ita ma sun yi saɓani a kai shin mutum zai ɗaga hannunsa a kowace kabbara ta kabbarar jana'iza ko ko in yi a kabbarar farko ya wadatar abinda malam ya tafi a kai kuma wanda yake shine mashurin mazhabar imam malik kuma aka ruwa shi ne ma <clears throat> kaulin waɗansu daga cikin sauran mazhabobi kamar na imam abu hanifa shi ne a kabbara farko kawai ake ɗaga hannu amma sauran kabbarori ba a ɗaga hannu mazhaba ta biyu ta ce wadda ta ce mustahabbi ne a kowace kabbara mutum ya ɗaga hannu dalili akwai hadisi da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin sayyidina umar ibn al-khattab cewa yana yin haka waɗansu malamai sun raurana hadisin nan waɗansu kuma sun inganta shi amma fi'ilin sahabbai fi'ilin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam shine hujja mafi karfi akan wannan abdullahi dan umar an ruwaito cewa yana daga hannunsa a kowace kabbara ta sallar jana'iza a kowace kabbara ta sallar jana'iza yana daga hannunsa to sai ma waɗansu malamai su wanda suke ta akan wannan mazhaba suka ce to sayyidina umar ba zai yiwu a ce wannan bisa ijtihadi ba dan aikin ibada ba a yin sa bisa ijtihadi kaga kan cewa ya dace kai abu sannan kai in ba ya tabbata ba ne ya gani daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ba saboda haka suka ce wannan abu duk da fi'ilin sahabi ne hukuncinsa hukuncin a danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana abin da suke ce masa lahu hukumun raf'i yana da hukuncin ɗaukaka shi ga manzon Allah salawatullahi wasalamuhu alaihi to amma shine kadai sahabin da aka ruwaito yana daga hannunsa a wajen takbiratul ihram na sallar jana'iza saboda haka a wannan mazhaba ta biyu kowace kabbara za ka yi mata raf'ul yadaini babu hadisi ingantacce sahihi sarihi akan wannan illa wannan hadisin wanda yake waɗansu malamai suke gani na abdullahi dan umar cewa hukuncin sa hukuncin fi'ilin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne saboda haka mutum idan ya daga hannunsa ya samu lada amma in mutum ya daga hannunsa ya yi ƙarin aiki kuma ƙarin aiki ne wanda yake da asali a cikin shari'a saboda haka yana da ƙarin lada na haka daga hannu din shine ya fi a kowace kabbara saboda idan abu ya zamanto ya samu tushe ƙarin aiki dalili ne akan ƙarin lada ka'ida ce wannan ta malamai ƙarin aiki dalili ne akan ƙarin lada in dai aikin nan ya tabbata ba kowane ƙarin aiki ne yake nufin ƙarin lada ba fa e, kamar yanzu bayan kayi sallama tasbihi da ake 33 da takbir da tahmid 33 subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 ƙari akan wannan ƙarin lada ne ba ƙarin lada ba ne ƙarin laifi ne Eh, don saba sunna ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya iyakance saboda haka ƙara aikin da ya samu tushe shine ƙari a cikinsa yake tuwa ƙarin lada to kamar wannan ya samu tushe duk da yake malamai suna ta baba kan tabbatar tushen ko rashin tabbatarsa amma ya tabbatar daga fi'ilin sahabbai saboda haka ƙarin daɗin aiki akai daɗin lada ne walibtida'u bilhamdi hamdi sannan mustahabbi ne mutum ya fara da godiya ga Allah yabo ga Allah jalla wa'ala wannan shine mathabar malik da mathabar abu hanifa cewa idan kai kabbara sai ka ce alhamdulillahi ba ka karanta fatiha ba ka yi godiya ga Allah saboda ana son a fara dukkan wata addu'a da yabo ga Allah kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi bin mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani ya yi sallah sai ya sallama sai ya ce wannan ya yi gaggawa da kamata ya yi yabo ga Allah sannan ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya roƙi Allah sai Allah ya biya masa bukatarsa to ita kuma sallar jana'iza addu'a ce don haka ake so a bi ladabin addu'a wajen yinta a fara da godiya ga Allah jalla wa'ala godiya ga Allah shi za a fara yi sannan ai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yake anan malam bai ambace shi ba amma a cikin risala ya ambata hmm? mai risala dai ko mai risala ko yawwa eh mai risala ya kawo a cikin risala ya kawo yin bayan godiya ga Allah ay salati da sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine mazhabar imam malik da mazhabar abu hanifa sauran malamai wanda ya hada da malaman hadith da mazhabar imam ahmad da abu da imam shafi'i sun tafi akan cewar bayan kabbarar farko fatiha ake karantawa fatiha kuma ta kunshi yabo ga Allah fatiha ake karantawa dalilin su dalilai biyu suke da shi dalili na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba kuma wannan an kira ta sallah ya ce sallu ala sahibikum sallah ce tunda sallah ce sai an karanta mata fatiha tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba to ita ma wannan sallah ce kamar yadda za a karanta ta a sallar farilla da sallar nafila haka a sallar jana'iza ma sai an karanta fatiha dalili na biyu abin da aka rito daga abdullahi dan abbas abdullahi bin abbas sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran ya sallar jana'iza sai ya bayyana karatun da ya kabbara sai ya bayyana karatun fatiha da ya kabbara ta biyu sai ya bayyana salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan da ya kabbara ta uku ya yi addu'a ga mamaci da ya sallama ya ce li ta'alamu innaha sunna domin san cewa wannan sunna ce to idan sahabi ya ce sun abu sunna ne sunnan wa yake nufi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam idan tabi'i ne ya ce sunna ce to shine zai iya daukan sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ko sunnan khulafa'ur rashidin amma in sahabi ne ya ce wannan abu sunna ce to yana nufin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam don haka yana daga cikin abin da malaman hadisi suke cewa hadisi yana ba shi hukuncin marfu'i ga annabi sallallahu alaihi wasallam in sahabi ya ce mina sunnati kaza yana daga cikin sunna abu kaza to wannan tamkar ya ce ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi to kun ga wannan me yake nuna mana kenan ya nuna mana cewa karatun fatiha a cikin sallar jana'iza sunna ce don haka wannan shine abin da yake mafi inganci cewa idan mutum ya kabbara ta farko a sallar jana'iza ya karanta fatiha to amma zai yi du'a'ul istiftah ko ba zai du'a'ul istiftahi ba zai ce subhanakallahumma wa bihamdik tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk zai yi du'a'ul istiftahi ko ba zai ba a wajen malamai wannan kuma fa mun sani ba ruwan maliku da wannan dan malik bai ce za a karanta fatiha ba a mazhaban malik ba a karatun fatiha saboda haka batun du'a'ul istifta ma bai taso ba addu'ar buɗe karatu ga waɗanda suka ce ana karanta fatiha ne za a yi wannan addu'a ko ba za a yi ba to su ma sun rabu kashi biyu abin da yake mafi rinjaye ba za a yi ba saboda ita a sallar jana'iza an gina ta ne akan sauƙaƙawa ta hafifi gajarta ta ake yi ba a tsawaita ta abin da ake tsawaitawa a cikinta shine addu'a amma wani abu kuma bayan addu'a ba a tsawaita shi dan an yata akan takfifi ne dan haka ba za a yi du'a'ul istifta ba sai dai kawai a yi isti'aza a bude da a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda fatiha tana daga cikin alqur'ani kuma Allah ta'ala ya ce <clears throat> fa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim in za ka karatun qur'ani ka yi ka nemi tsari tsarin Allah daga shaitan qur'ani ba a kar ana in za a karanta shi mustahabbi ne mai karfi mutum ya fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda haka za a fara da isti'aza sannan ai bismillah sai a karanta fatiha wannan shine abin da yake ya tabbata a suna bisa wannan hadisi na abdullahi dan abbas radiyallahu anhu to bayan an yi sai kuma ai kabbara ta biyu sai ai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi dan abbas yadda ya bayyana sai ai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma salatin da ake yi kamar yadda ake yi na tashahud kamar yadda ake wato salatin ibrahimiyya domin aka yi itlaƙin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ne wanda yake salatin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar idan a lafazin shari'a aka ce sannan mutum ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam eh, to abinda ake nufi salatin ibrahimiyya kamar alal misali akan dutsen safa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kabbara ya yi zikirin da ya zo sannan aka ce ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya yi addu'a to salatin da ake nufi salatin ibrahimiya in a cikin lafazin shari'a ya zo aka ce salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake itlaqi hmm. shi ake itlaqi الرابع ركني نهدو الدعاء للميت الدعاء جمامتي الدعاء جمامتي ita addu'a ga mamaci rukuni ce bi ithri kulli takbira a bayan kowace kabbara bi in ta tayassar da kowace addu'a ta sauƙaƙa wala yustahabbu du'a'un makhsus ba mustahabbi bane yi wata addu'a keɓantacciya babu wata addu'a da aka keɓance cewa ita ce mustahabbi wani abin da malam ya tafi akai kenan cewa babu wata addu'a makhsusiya da ake yi wajen sallar jana'iza saboda ba a ruwaito cewa an ruwaito akwai addu'a da aka ruwaito an ji annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amma waƙi'a ta aini ce saboda haka babu wata addu'a da aka ce lalle ita ce addu'a da take aka ayyana ta cewa ita ake yi wajen sallar jana'iza duk abin da ya sauƙaƙa sai ai amma idan aka yi addua da aka ruwaito cewa an ji annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to wannan tafi akwai hadisin zaid ibn khalid al-juhani ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ga wani daga cikin sahabbai da ya mutu ya ce sai na rinka burin ina ma ni ne wannan gawar ya ce ina ma shi ne wannan gawar ah, <laughs> saboda addu'ar saboda addu'ar kaji sahabbai saboda albarkar wannan addu'ar suna fatan cewa ina ma su ne wannan gawar buku nan wajen da za ka ga makara ma tsoronta ake ji saboda ba a san abin saboda kin mutuwa shi ko yace inji ina ma shine a wannan makarar ina ma shine a kwance a nan wajen to ko kai ne ka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan addu'ar addu'ar wacce ce ita ce wadda aka ruwaito tana cikin addu'o'in da suke cikin hisnul muslim yace allahumma ighfir lahu warhamhu allah ka ji allah kai masa gafara ka ji kansa wa afihi wa afu anhu kai masa afuwa daga bala'i shine in aka ce wa afihi kai masa afuwa wato ma'ana wato in ka shigar da shi cikin kabari kada kai masa kada fitinar kabari ta same shi kada jarabawar kabari ta same shi kada azabar kabari ta same shi kada kewa ta zaman kabari ta same shi kada matsa ta kabari ta same shi duk wannan yana ta hada a cikin wa'afihi kai masa mu'afati al mu'afati shine wato rangwame daga wato wato lafiya daga bala'i duk wani bala'i a cikin kabari Allah kai masa rangwame daga wannan wa'afu anhu kai masa afuwa wato ka yafe masa zunubansa kada ka wato ka kauda kai kamar bai yi ba ka ɗauke shi kamar ba zunubi ba shine kai masa afuwa ka ɗauke shi kamar ba bai zunubi ba wa'afihi wa'afu anhu Allahumma akrim nuzulahu Allah ka darajta masaukinsa ka darajta masaukinsa an nuzul shine saukar bako da ake masa alal misali idan bako ya zo maka al'adar larabawa in bako ya zo musu sai a yanka masa akuya shine annuzul wannan haƙƙi ne duk bako idan ya zo ane masa wannan saukar bako din to Allah ka kyautata kai masa saukar baki ta karimci tun da yayin da mutum ya shiga cikin kabari wajen waye je wajen Allah ya je ya koma dai wajensa to kai masa kyakkyawar masauki kyakkyawan sauka wanda ya hada wato kyakkyawan kwanciya a cikin kabari da dukkan abin da yake zai faranta masa ne wa wasu mudhalahu ka wato ka yalwata mashigarsa shine ka sanya kabarin ya zama zamanto mai yalwa a gare shi kada ya takura a gare shi kada ya takura a gare shi tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana kabarin mumini ana wasa a masa shi maddal basar iyakacin gwargwadon yanda ganin mutum yake kaiwa kabarin kafiri da munafiki da fajiri kuma ana takura shi yadda ya zamanto tamkar wato haƙaƙarinsa za su haɗe da juna saboda yadda ƙasa za ta matse shi to shi wannan Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wasi mudkhalahu waghsilhu bil ma'i thalji wal barad ka wanke shi da ruwa da kankara da kuma ruwan ruwan raba shine ruwan kankara da yake sauka ruwan sanyi da yake sauka a a wato a ƙarshen dare din nan wanda za ka gan shi kan ciyawa wannan ruwan ka wanke shi da wato wannan addu'a ce ta mubalaga wajen Allah maɗaukakin sarki ya wanke shi garai-garai daga dukkan laifuffukansa waksilhu bil ma'i wa thalji wal barad Allahumma akrim nuzulahu wa wasi waksilhu bil ma'i wa thalji wal barad Allahumma <coughs> Allahumma min adh-dhunubi wal khataaya Allah ka tsarkake shi daga zunubai da kurakurai kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas kama yanda ake tsarkake farin tufa daga dauda na'am ƙalƙal eh wani naqi min adh-dhunubi wal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas allahumma abdilhu daran khairan min dari Allah ka musanya masa gida fiye da gidan da yake da ya fi alkhairi da gidansa na nan duniya in yana zaune a gida ne na kasaita a fada to ka baddala masa da fada da tafi wannan in yana zaune ne a cikin lungu to ka baddala masa da gida wanda yake mai yalwa gida wanda yake benaye wa ahlan khairan min ahlihi da iyali da suka fi iyalansa iyali ya hada da mata da 'ya'ya da 'yan uwa da wanda yake zaune tare da su na kusa da shi to ka baddala masa da wanda suka fi shi wa zaujan khairan min zaujihi da matar aure fiye da wadda ta fita to waɗansu malamai a nan wajen sun ce wani na nufin cewa kenan horul in sun fi matan duniya sun fi mata muminai tunda watakila matarsa mumina ce a ce kuma horul in su matsayinsu da allah ta'ala ya basu a cikin aljanna ba don aiki ba ne don kyauta ne da faranta rai ga muminai saboda aka ta za a yi su wadda yake ta zo ta shaida la ilaha illallah ta yi sallah ta yi azumi ta yi hajji shine malamai suke nufin a ai hairiya din ba mutlaka ba ce abinda ake nufi ta fita ta janibi ta wani janibi ba wani janibi ba alal misali hurul in ai ba ta da abin nan ba ta haila duk da yake ita ma matar aljanna in ta shiga ba ta wannan za ta zama tsahira amma kasancewar ta tsarkaka daga wannan ya nuna kan cewa ta fita ta fita a halin yadda take a duniya din ko ba ta da mummunan ɗabi'a ba ta da mummunan hali nan kuma sa zaman da yake da ita zaman haƙuri ne haƙuri yake da ita to can kuwa ba zancen wannan zaman haƙuri ɗin saboda kaga ta wannan wajen ta fita ta fita a ita wanda wannan wanda za a bata karama saboda rahama ta Allah da ta samu mumina mumina abinda malamai suka faɗa shine muminan mata sun fi hurul in sun fi mata 'yan aljanna wanda Allah ya halice su ce ina an sha'ana hunna in sha'a mun halice su da wato halitta waɗansu ne halittu wanda Allah ta'ala ya yi su domin wato kyauta ga bayan Allah muminai a cikin aljanna to su matsayinsu kuma bayan matsayin mata muminai ne saboda haka abinda ake nufi dai da Allah ka bashi mata fiye da matansa shine wato a halinsu na lahira ya zama to fiye da halin matansa na nan na duniya tunda su kansu muminai mata halinsu na duniya in sun koma lahira ba za su samu wannan hali din ba Allahumma adkhilhu aljanna Allah ka shigar da shi aljanna wa a'idhu min azabin min azabil qabr wa min azabin nar ka tsirar da shi daga azabar kabari ka tsirar da shi daga azabar wutar jahannama Allahumma adkhilhu aljanna wa a'idhu min azabin nar wa min azabil qabr Allah <coughs> uh, uh, uh, wannan shi hmm? a ah, baya cikin wannan wannan cikin hadithin abi huraira ne hadisin zaid ibn khalid al-juhani kusan haka yazo allahumma اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء wal barad ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهلي وزوجا خيرا من زوجي اللهم ادخله الجنه واعذه من عذاب النار ومن عذاب القبر haka zo a hadisin Zaid ibn Khalid al ya zo kuma a hadisin da aka rawaito daga Abi Huraira shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa na wa shahidina wa ghaibina اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله cewa Allah ka ji kan rayayye daga cikinmu da wanda ya mutu da namiji da mace da babba da yaro Allah wanda ka rayar da shi daga cikinmu ka rayar da shi a cikin musulunci wanda ka ɗauki ransa ka ɗauki ransa a cikin akan imani sannan Allah kada ka haramta mana samun ladan haƙuri na rashinsa kuma kada ka fitine mu bayan mutuwarsa ya zamanto bayan ya tafi ya bar mu ya zamanto mu wata fitina ta zo da za ta raba mu da Allah da za ta raba mu da addini na'am a wannan wannan mutane ana dai faɗa ne yana daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku roƙa ma dan uwanku wannan bayan mutuwa ne ake cewa sabbitu inda su'al wato akwai addu'a da aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam duk zaka iya masa wannan addu'ar tunda ai addu'a neman shafa'a ce akwai kuma addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma Uthman bin Maz'un kafin a binne shi bayan ya mutu ya zo ya gan shi ya rufe idansa sannan ya ce <clears throat> Allahumma rafa'a darajatahu fil mahdiyin wa khlufu fi aqibihi fil ghabirin Allahumma afsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fihi ya ce Allah ka ɗaukaka darajarsa a cikin shiryayyun bayinka ka zamanto halifansa a cikin iyalansa wanda suka zamanto 'yan baya wato ka zamanto tamkar yana nan ka zamanto kai ne halifansa Allah ka buɗa masa ka yalwata masa kabarinsa kuma ka haskaka masa ka sanya haske a cikin kabarinsa to wannan addu'a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kafin ma a binne shi Uthman bin Maz'un saboda haka malamai suka ce mustahabbi ne yayin da mutum ya zo kafin abin da mamaci ya karan ya masa wannan addu'ar ko babu laifi ya sanya ita kanta wannan addu'ar a cikin addu'ar da ake ma a cikin addu'ar sallar jana'iza tunda ba a kayyade wata addu'a mahsusiya ba abinda da ake so so ake a wato a yi ikhlasin addu'a a gare shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akhlisu lahu du'a ku yi ikhlasin addu'a gare shi wato ku zaɓi addu'a da tafi ko ku zaɓi addu'a da ikhlasi da neman alkhairi a gare shi ku yi ta ga shi wannan ga mamaci din saboda haka idan mutum ya hada waɗannan addu'o'i ga baki ɗaya wajen addu'a ga mamaci ya babu laifi kuma dalilin da zai nuna cewa babu addu'a makhsusiya shine sahabbai ba su kayyade kansu da yin wannan addu'a ba dan haka aka rawaito daga Abu Huraira yana yin addu'a sabanin wannan waje ta zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a da aka rawaito daga Abu Huraira yana yi shine Allahumma innahu abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika kana yashhadu an la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz an sayyi'ati sannan kuma sai yayi allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu ya zuwa karshe yana cewa Allah bawanka ne dan bawanka dan baiwarka kuma Allah kai ne kafi kowa sani da halin sa Allah in mai kyakkyawan aiki ne ka kara masa a cikin kyawawan ayyukansa ya Allah idan mai mummunan aiki ne ka yafe masa muyagun ayyukansa sannan kuma sai Allahumma Allah ka ji ka ji kai masa rahama har zuwa karshe na wannan addu'a da ta zo ta hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani saboda haka babu laifi idan mutum di yayi waɗannan addu'o'i idan kuma mutum bai haddace su ba to ya wadata ma kai ta cewa Allahumma ighfir lahu warhamhu Allah ka ji ka gafarta masa da larabci kada kai da Hausa da larabci ake yin ta tunda sallah ce sallah ce kuma wannan addu'a da ake rukuni ce ba kamar addu'ar sujada bace da zaka iya yi da Hausa dan haka mutum ko in baka iya ba ka yi kawai ka haddace Allahumma ighfir lahu warhamhu in kuma baka iya ba to ka yi abin nan ka tsaya bayan liman kawai in an yi sallama kana dai cikin waɗanda suke shafa'a tunda ana so mutum ana son mutane su zo su sallah su yawai ana so a yawaita sallar jana'iza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ba wani bawan Allah musulmi da zai mutu sannan mutum arba'in masu tauhidi da ba sa shirka su yi sallah a gare shi suna neman ceton suna neman Allah ya ba su cetonsa ba ce Allah ya ba su cetonsa me neman Allah ya ba su cetonsa su ce Allah ka yafe masa to sun nemi ceto wajen Allah kenan to Allah ku zai karba musu inda sun kai mutum arba'in shi yasa Abdullahi ibn Abbas shi ya rawaito wannan hadisin ran a wani waje da ake ce ma Qudayd a Qudayd a hanyar Madina ne daga Makka in ka bar maka wajen mil saba'in kilomita saba'in daga maka in kana hanyar madina a nan wani dan ya rasu to aka yi masa wanka aka yi masa likafani za a yi masa sallah sai ya ce ma wanda suke tare ku duba ku gani jama'a ta taru sai suka suka ce masa eh jama'a sun halarta ya ce suna da yawa ya ce eh suna da yawa za su kai kamar ya ce za su kai kamar mutum arba'in aka ce eh za su kai kamar mutum arba'in sai ce to mu je a fita da shi a yi masa sallah domin na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu bawan allah musulmi da mutum arba'in da ba sa shirka za su tsaya su yi masa sallah suna neman ceto face allah ya ba su cetonsa to shi yasa ake so din wato a sanar da sallar jana'iza ba don yin alfahari ba don a samu wanda za su zo su yi sallah din su nemi ceton wato su yi masa addu'a Allah ya ba su cetonsa kuma ya zama kan cewa an yi sahu akalla sahu sahu uku shi ma hadisi ya zo akan wannan a cewa wanda mutane suka yi sahu har guda uku su ne masa sallar jana'iza Allah zai karɓi cetonsu saboda haka idan ba za ka iya addu'ar ba ka halarta ma ka yi sallar kana ciki ana ana Allahu akbar kana cewa Allahu akbar din wannan ta wadatar alhamisu salam rukuni na biyar sallama to nan malam ya ce sallama rukuni ce can kuma da mun ce domin sallama wato ba rukuni ba ce wa yusallimu imamu wahida an yaminihi malan liman zai yi sallama sallama daya an yaminihi a gefen daman sai ce assalamu alaikum na haka aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yayi waɗansu malamai sun ce zai iya sallama biyu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah saboda hadisin ibn mas'ud da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a sallar jana'iza yayi sallama irin sallamar da yake yi a sallah a sal irin sallamar da yake yi ta sallarsa to sallamar da yake yi kuma ta sallarsa a an ruwaito cewa sallama biyu yake yi ta dama da ta hagu to amma wanda suka ce a sallama ɗaya yake yi shine hadisin abdullahi dan abbas na bayyana yadda sallar jana'iza ta kasance an ruwaito cewa ya yi sallama guda ɗaya ne saboda haka ah, kuma wannan shine abin da mazahibul arba'a suke a kai illa wannan riwaya da waɗansu malamai suka ambace ta a cikin matabar imam ahmad cewa za a iya yin sallama guda biyu ɗin amma mafiya yawan malamai akan sallama ɗaya ake yi yusmi'u nafsahu wa man yalihi ya jiyar da kansa da wanda yake kusa da shi hmm, wajen sallama ɗin wa yusallimu wato shi liman ya ji yadda kansa da wanda yake da kusa da shi yadda za su ji cewa ya yi sallama wa yusallimu al-ma'mum wahida ma'mum mamu wanda yake sallah a bayan liman shi ma ya sallama ɗaya yusmi'u nafsahu faqad ya ji yadda kansa faqad shi kadai wato ma'ana ba zai ɗaukaka murya da sallamar ba wala ya ruddu alal imami ba zai mayar ma da liman sallama ba wato ba zai sallama ta biyu ba sallama ɗaya shi ma zai yi to kabbara mun ce kabbara guda hudu ce kabbara farko a a bisa abin da muka rinjayar bisa hadisin abdullahi dan abbas za a karanta fatiha kabbara ta biyu a karanta salati ga annabi salawatullahi wa salamuhu alai kabbara ta uku a yi addu'a ga mamaci kabbara ta hudu za a yi wata addu'ar ko ka ba za a yi wata addu'ar ba sallama kawai za a yi na'am ƙaulan na malamai a mazhabar malik dai a bayan kowace kabbara ana addu'a a kabbarar farko za a yi yabo ga Allah a yi salati ga annabi sallallahu alaihi sannan a yi addu'a a kabbara ta biyu ma za a yi addu'a a kabbara ta uku ma za a yi addu'a a ta hudu ma za a yi addu'a sannan a yi sallama a mazhabar shafi'i da imam ahmad da suka tafi akan karatun fatiha wanda yake shine abinda muka rinjayar a nan za a yi addu'a a kabbara ta uku ne a kabbara ta hudu ma za a yi addu'a domin shine aula bisa a yi shiru wanda kuma suka ce shiru ake yi babu dalili akan cewa shiru ake yi din ko babu wani rukuni na sallah da za a ce ka tsaya gim kada ka magana akwai wani rukuni da ake shiru eh na'am ai me ai shiru ha wanda ba za su iya bane amma wanda zai iya sai ya shiru na'am a saboda kasancewar suna cikin sallah an ce su nemi ceto sai a basu to ai sun yi suna cikin masu neman ceton amma sai addu'a da hausa me dalilin ka ne ai addu'a da hausa eh na'am to shine sai su kiraye shi da su kiraye shi da abin da aka koyar tunda a cikin rukunin sallah ne mutum ya ce Allahu maghfir lahu warhamhu amma in bai iya ba in bai iya ba in bai iya ba kana ganin da Hausa to yahtamil yahtamil wajihi ne ni da amma dai ban gani ba a cikin maganar malamai a ban gani ba a cikin magana ban gani ba a cikin ba wai kuma na kore bane babu amma ni dai ban gani a cikin magana malamai ba kan ce amma ya tamil amma abin da yasa saboda ita addu'an nan ta sha bamban da addu'ar sujada addu'ar sujada ba ba kayyade wata addu'a addu'ar sujada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce li yahtar min addu'a ya ajabahu ya zaba addu'ar da yake so yi saboda haka idan bai iya da larabci shi ma in yana da in yana da larabci al'aula yayi da larabci in bai iya da larabci ne zai iya yi da Hausa amma wannan addu'a cikin sallar jana'iza rukuni ce eh, saboda haka ni dai a fahimta ta mutum ya ƙoƙarin ya ce Allahu maghfir lahu warhamhu in bai iya ba in bai iya ba ya shiru shi ya fi bisa ya yi da Hausa wallahu ta'ala ala amma insha Allah zan ƙara bincika a kan wannan matsalar Mm. ko bai yi addu'ar ba tunda ya zo ne ya zo da niyyar yin wannan sallar ya zo da niyyar yin wannan sallar yanzu kamar alal misali takfirus sufuf yawaita sahu yana daga cikin yana daga cikin yin addu'a din ai kaga ba shi da alaka da addu'a ba shi da alaka da addu'a amma haga yana ɗaya daga cikin asbab na samun shafa'a na'am mm to ai wannan ceton shine sallar sallar jana'iza sallar jana'iza ita ce neman ceton ko ba ita ba ce ko ku sai sun yi addu'ar yanzu ina zuwa yawwa ahsan idan ya zamanto cewa mutum arba'in suka zo dukkaninsu ba wanda ya iya addu'a sai mutu sai liman liman shi ma kuma kawai allahumma gfir lahu warhamu amma dukkaninsu musulmai ne muwahidun ne yanzu ba ka ce waɗannan sun yi sallar jana'iza ba ba nema masu ceto suka yi ba sauran su ba su iya ba amma dai sun halarci sallah na'am bi ma'ana a'a aya nan ba addu'a ake nufi ba sallah ce ko wato haƙiƙar shari'a ita ake kaddamarwa a bisa haƙiƙar lugawiya haƙiƙar lugawiya na sallah shine addu'a amma a waje a wannan babin tunda ita ita sallah din sallar jana'iza ita ce alhaqiqa shar'iyya an ce su sallah ba cewa ake su addu'a ba hmm? annabi sallallahu alaihi wasallam ba cewa ud'u ala sahib ud'u li sahibikum ba cewa sallu ala sahibikum kuma sallar da yake nufi ya fassara ta da cewa ita wannan sallar jana'iza da ake saboda ita ce alhaqiqa shar'iyya a nan wajen saboda ba addu'ar ake nufi ba to a shahidai wannan mu ci gaba da karatu za insha Allah za mu a ai shi ba nan ne ba nan ne mahallin shahid din ba a shahide ku bai bari insha Allah wannan matsalar akan yin addu'a a cikin sallar jana'iza ba da larabci ba mai hukuncinta insha Allah abin nan zan ƙara bincike akan wannan sati mai zuwa insha Allah hmm. na'am wanda suke yin ta a bayyane yin sallar gawar yin addu'a a wannan kaga abdullahi dan abbas ya yi ne min ajli ta'alim ya bayyana min ajli ta'alim wanda ya nuna al'asal shine rashin bayyanawar sai dai in domin yi ta'alimi ne asali ba a bayyana ta sai dai in domin ta'lim ne na'am ita eh, wannan sun saba sunna bayyana addu'a sabanin sunna ne wajen sallar jana'iza don haka aka kiyaye cewa abdullahi dan abbas ya bayyana ta kuma ya bayyana ta don ya nuna wa mutane ne eh, ya bayyana sallar ya bayyana addu'ar don ya koyar da mutane eh, ya halatta a yi amma a zaman tokan cewa haka ake sallar jana'iza wannan fitar da ita daga cikin tsarin ta ne tunda ba a ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bayyana ta yake ba kuma asali wajen addu'a shine a asirta asali wajen addu'a asirtawa ake ba bayyanawa ba to bayan an yi kabbara ta hudu ana yin addu'a shine aula ba a yi shiru ba idan wannan ba a yin mutum baya zama a cikin sallah ya shiru ya gun baya magana ya shiru ya gun baya magana inda ba sauraro yake yi na karatu ba kama wanda yake sallah a bayan liman da liman yake bayyana karatu amma idan ya zama tokan cewa liman baya bayyana karatu kake sallah a bayan liman to karatu kai ma za ka har an ruwaito daga daga abin nan daga fatuwar waɗansu malamai wanda suke suna malaman mazhabar abu hanifa kan cewa idan mutum bai iya karatu ba a inda liman yake asurta karatu to ya rinka tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tunda suna daga cikin wannan Allah an ambace su da cewa albaqiyatu salihat idan mutum bai iya karatu ba ya fi bisa ya zauna ya yi shiru a liman yana karatu a asirce shi kuma bai san abin da zai karanta ba to wannan shine abubuwan da ya danganci sallar jana'iza akwai sauran abubuwa da suka da suke da alaka da jana'iza wanda malam bai kawo su ba daga ciki akwai adabul muhtadir ya ake ma mutumin da ajali ya kusanto masa wannan yana da muhimmanci a sani musamman waɗanda suke aikin unguwazoma waɗanda suke aikin jiya ya zama kan cewa sun san wannan yana ɗaya daga cikin kun abin da ake yi wanda yake ya kamata a ce wato a wajen syllabus ɗinmu na koyar da addinin musulunci wanda suke karatun addinin musulunci musamman a jami'o'i da da tsangayun ilimi manya ya kamata a fahimci wannan fanni wanda yake muhimmi ne wanda yake yawanci ba a tsayawa a karanta shi shine fannin da ya shafi wato yaya shari'a take hangen mu'amala da marasa lafiya da kuma wanda ajali ya kusanta a gare su domin shi ma wannan fiƙihu ne nasa daban wanda yanzu a waɗansu asibitoci musamman a ƙasashen da ake ake ƙoƙarin kamanta shari'a musamman dai ƙasar saudiya suna da wannan suna da abin da ake kira at-tabibu shari'i likita na shari'a likita na shari'a wanda ya san hukunce hukuncen shari'a da suka danganci halin rashin lafiya wanda yake shi ma fanni ne na ilimi muhimmi hmm? kamar alal misali kamar alal misali za a zo a yi ma mutumin da yake ba a gane ba shin yana da kaman maza yana da kaman yana da waɗansu abubuwa na maza yana da waɗansu abubuwa na mata in aka zo za a yi masa aiki a mayar da shi a mayar da shi namiji ko a mayar da shi mace ko kuma kawai wani ya ji shi sha'awa yake kawai ya zamanto mace a je a yi masa aiki za a mayar da shi mace ya halatta likita musulmi ya yi irin wannan to duk akwai hukunce hukunce na shari'a akan irin waɗannan wanda yake sanin su yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata a ce an sani saboda likitoci su rinka komawa ya zuwa ga hukuncin Allah kafin su yi abin da ya janganci su eh taghyir khalqillah eh amma akwai akwai halin wanda yake ba taghyir khalqillah din bane akwai halin wanda yanzu kamar wanda yake alkhuntha mushkil wanda yake zaman to kan cewa za a iya magani yana da sifar yana da sifa mazamata mata maza ake cewa ko maza mata maza mata maza wanda yake da wannan kuma za a iya mayar da shi ɗaya ko a mayar da shi mace ko a mayar da shi namiji hmm. ai haka wannan an yi wannan ba taghyir illa bani wannan kawar da nakasa ce kawar da rashin lafiya ce da nakasa a cikin halitta wannan ya halatta ai to amma yadda za a yi takdirin yadda su likitoci za su namiji za su mayar da shi ko mace za su mayar da shi akwai akwai bangare na shari'a da ya kamata a kula da shi to sannan haka zalika akwai abin da ya danganci jana'iza wanda malam bai ambata ba akwai hukuncin akwai wankan gawa da likafani sai kawai ya tafiya zuwa ga sallah saboda a cikin kitabu sala yake kuma yana faɗan a salawatul mahsusa salloli waɗanda suke na daban keɓantattun salloli bayan ya yi sallah a sallah ta asali wadda yake ce sallar farilla sannan ya biyo da sunnoni mu'akkada sannan ya biyo da arraghiba wadda yake sallah ce guda ɗaya sannan salloli waɗanda suke mustahabbai sannan yanzu ya kawo mana sallah wadda yake ce fardu kifaya ita ce sallar jana'iza to uzuri ga malam da bai sa ya kawo su wankan gawa da siffar kafani ba don yana yin hukunci yana magana ne akan hukunce-hukuncen sallah dangin sallah saboda aka ya ɗauki sallar jana'iza e da kuma abin da ya biyo baya wannan na tashi na wato kai mamaci da binne shi da ziyarar makabarta wanda yake duk hukunce hukunce da suke da alaka da aljana'iza a aljanaza amma nan malam bai kawo su ba saboda ba su da alaka da hukunce hukuncen sallah ya tsaya a nan kuma da wannan fasali ne muka kare kitabu sala a cikin wannan muka kare babu albabu thani babi na biyu wanda yake shine a cikin sallah in Allah ya kai mu mako mai zuwa zamu tashi babi na uku shine a cikin azzaka insha Allah sallallahu wa baraka ala abdihi wa rasulina nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bismillah alhamdulillah wasalatu wasalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd tambaya ta farko wannan ce ina son karin bayani akan yin sallah a abin hawa mutum zai rika nuni ko kiyastawa zai yi sallah akan abin hawa ya halatta asali shine fi'ilin annab sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yana halin tafiya akan abin hawa yana yin sallah akan abin hawansa duk inda ta fuskanta ko taguwa ko yayi an ruwaito yi akan taguwa an ruwaito yi akan jaki saboda haka ko wannan ya halatta wannan ya zamanto asali ne amma sallar nafila kawai banda sallar farilla saboda a hadisai din sun bayyana cewa idan zo sallar farilla sai ya sauka ya yi sallah don haka ba a sallar farilla akan abin hawa illa a wannan zamani shine kamar a kan jirgin sama saboda yadda yanayin tafiya take da tsawon tafiya za a iya yin kuma da iya zai iya yiwuwa a kulla dukkan rukunai za a iya yi a cikin jirgin sama to sannan in mutum yana sallah akan abin hawa din sai idan yana halin tafiya wannan shine mafi rinjaye da malamai suka tafi akai idan mutum yana halin tafiya ne tafiyar da amma tafiyar ko wadda ake makasuru ko wadda ba a yi mata kasaru za a iya yin nafila domin an rawaito abdullahi dan umar ya yi sallah akan abin sa yayin da ya tafiya zuwa ga gonar lambunsa da yake wajen madina a jurf wanda yake ba tafiya ce da ake kasaru ba amma waɗansu malamai sun ce mutlakan ko a cikin gari ne ma mutum yake tafiya zai iya yin sallah sallan nafila kan abin hawa amma al'aula mutum sai in yana yin tafiya yana halin tafiya ne kuma in ya yi ba sai ya fuskanci alƙibla ba ko ina take tafiya ba sharaɗi ba ne kamar yadda waɗansu suke cewa in za ka yi sallah akan abin hawa sai ka fuskanci alƙibla ka yi kabbara sannan sai ka juya ka fita inda kake yanzu kamar wato kana kana cikin mota daga kano za ka tafi abuja to in ka je sai ka kai ta ka tsaya bakin titi ka juya ka kalli gabas kai sallama a wato kai kabbara sannan sai ka juya ka kama hanya ka tafi kai kudu a wannan ba sharadi bane kana tafiya kana kallon kudu kana kallon kudu da kake tafiya din a haka za ka yi kabbara ka yi sallah din to dangame da sannan ana annabi sallallahu alaihi wasallam an yana sanya ruku'unsa sujadarsa ƙasa da ruku'unsa wato ma'ana ya sunku ya ruku'u sannan ya sunkuyo fiye da sunkuyen ruku'u domin sujada wannan akan abin hawa kenan amma yanzu kana tuki akan siyari kada ka ce za ka yi wannan sai ka yi garari da rayuwarka ko rayuwar wani don zai da ake tafiya akan titi sakan ɗaya ne sai ka yi haɗari saboda kada ka ce za ka ɗauke kanka in kai ima'i ko a zuciyarka kai ima'i yayi kai ruku'u ko a zuciyarka ne ya fi bisa ka ce za ka sunkuya ya zama to ba ganin hanya ka je ka faɗa rami in kai wannan kai garari da rayuwarka Allah ya ce wala tulqu bi aidikum ila tahluka saboda haka mota daban raƙumi da jaki daban raƙumi da jaki ba zai maka wannan ba amma mota za ta yi maka saboda haka kai sunkuyon daidai gwargwado daidai yadda za ka iya yi in ma ba za ka iya yi da sunkuyo da kai din ba saboda kana ganin kan cewa kanka zai dauke daga wajen da kan stiyari ka yi da zuciyarka ka yi da zuciyarka ya halatta amma wannan babi ne wanda yake bai halatta a rufe shi ga mutane ba ya halatta mutum ya nafila a cikin mota kamar yadda ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya ce a yi wa mutane magana akan yin tambaya a cikin karatu su bari bayan an yi karatun an yi kiran sallah sai su yi don suna ɗaukar suna hankalin mutane to eh, wannan yana da kyau kwarai da gaske mutane su rinka don zai zama tukancewa karatun ya tafi to amma wani lokaci abin da yakan sa wani lokaci idan ya zamanto kan cewa abu ne wanda yake kamar kuskure ne aka yi a cikin karatu ko kuma abu wanda yake a watakila akwai rikici wajen fahimtar babu laifi mutum ya yi bayani domin kada mutane ya zamanto kan cewa ba a yi tambayar ba bayan an kara karatu din ya zamanto an tafi da wata mummunar fahimta shin ana iya yin sallar jana'iza da takalmi ana iya yin sallar jana'iza da takalmi babu laifi hatta sallar farilla ma ana iya yin ta da takalmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya zo masallaci ya duba kasan takalminsa in ya ga yana da dauɗa ya goge shi da ƙasa sannan ya sallah a cikin takalmansa to amma wannan fa a cikin masallatai ne a cikin irin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cike da rairayi wanda yake dan ka shiga da takalmi ka goggoge ƙasa rairayin ba zai bata masallaci amma ka zo masallaci mai tayil da da kafet ka ce kai sunna zaka ka tattaka kafet ka kawo barna cikin masallaci ka kawo dauda cikin masallaci ba sunna kake ba a lokacin nan bata masallaci kake yi Eh, wannan ba ya kamata mutane su fahimci wannan waɗansu suna ganin kan cewa wai su aibin sunna ne su shigo cikin masallaci da takalmi su yi sallah in kashi annabi sallallahu alaihi wasallam yi umarni Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da da tsabtace masallaci fi buyutin Allahu an turfa in a ɗaukaka su ɗaukaka yana daga cikin ɗaukaka su tsabtace masallatai saboda haka idan abin da kake ganin kan cewa sunna ne zai kawo kuma wato wato dauɗa ga masallaci to kuma za ka rusa wata wata sunnar wadda yake ta bayan haƙƙin Allah da haƙƙin mala'iku akwai haƙƙin mala'iku akwai haƙƙin mutane don mala'iku su ma ba sa son dauɗa ko mutane ma masallata ba sa son dauɗa. eh kama a haraba kwarai da gaske kama a haraba kama kana cikin halin tafiya a wuri wanda yake a cire takalmi din zai zamanto akwai tsanani kama a cikin jirgi ko ko ma a ƙasa din ko kuma wajen sallar jana'iza din wanda yake yawanci ba a masallaci ake ba a fili ake yi za ka iya yi a cikin takalminka babu laifi na iya yin sallar jana'iza da gajeren wando da singileti sallah ce fa sallah ce saboda ka duk sharuɗin sallah suna shiga za ka iya sallar jana'iza babu alwala za ka iya sallar jana'iza babu alwala ko baka kalli alƙibla ba za ka iya kallon nijar kai sallar jana'iza hmm? Hmm? ai ba zai yiwu ba sallah ce kuma tun dukkan sallah an a dalilan da yake ya wajabta suturce al'aura a cikin sallar farla ita shine ya wajabta ta a cikin sallar jana'iza menene ingancin rashin daga muryar ladan a lokacin sallah amma fa na ga ana yi a masallatan makka da madina eh to ana an ruweto daga a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi amma an yi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rashin lafiya a lokacin rashin lafiyarsa na ajali lokacin da ya zo ya tarar da sayyidina abubakar yana sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ai je ya ce a zaunar da shi aka zaunar da shi a gefen sayyidina abubakar sayyidina abubakar ya koma baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya mashi isara ya tsaya a wajensa saboda haka yayi sallah yana zaune sayyidina abubakar yana tsaye yana yin kabbara sai na abubakar yana ɗaukaka muryarsa da kabbara saboda murya annabi sallallahu alaihi wasallam tana da rauni ba a jin muryarsa saboda rashin lafiya sai sai na abubakar yake jiyar da mutane kabbara annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine asalin samun tasmi'i kan cewa in akwai bukata za a yi amma in babu bukata fa to shine malamai suka yi sabani anan in babu bukata waɗansu malamai suka ce babu laifi ko an yi waɗansu malamai kuma suka ce haramun ne bal wanda ya in babu bukata in ya ɗauka kamar yasa sallarsa ta ɓaci wanda shine kaulin mazhaban malikiya cewa ba a tasmi'i idan babu bukata idan aka yi tasmi'i ko babu bukata to wanda ya tasmi'in sallarsa ta ɓaci shi zakaran a ba ladan bane ai ladan shine mai kiran sallah zakara shine mai ɗaukaka murya hmm. to yanzu kuma tunda da speaker tunda da lasifika kaga za a ji muryar liman saboda haka babu watakila ma liman din ya fi zakara ɗaukaka muryar tasa saboda haka babu buƙatar ai saboda haka abu ne wanda yake an yi shi bisa buƙata in kuka kula yadda abin yake a cikin tarihin musulunci yanda kuma suke yi a makka da madina sun ɗauki mazhabar farko ɗin ne cewa babu laifi ko da babu buƙata ɗin ya zama tokan cewa an yi tasmi'i din shi yasa suke yi har yanzu amma ai makka da madina ba a kafa hujja da abin da ake a makka da madina ba a kafa hujja da abin da ake a makka da madina sai an bijirar da shi ga nusus tunda makka da hatta madina a zamanin imam malik imam malik yana kafa hujja da abin da ake a madina sauran malamai ba su sallama masa ba a zamanin sa fa kenan saboda a zamanin sa din ma akwai waɗansu abubuwa da an yi da an akwai waɗansu abubuwa na sunna da ba a yi kamar sayyidina kamar abin nan umar ibn abdul aziz da ya yi sallah ya yi kabbara a kowane sunkuyo da kowane dagowa wannan kabbarar da ake in an zo sunkuyawa ruku da an an zo sunkuyawa sujada da dagowa daga sujada a umar ibn abdulaziz ya yi sallah a haka sai abu hurairu ya ce wannan ya tuna min da sallar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda nuna kan cewa kenan daga baya limamai sun manta ba sa yin haka ba sa kabbara sai dai kawai a ga liman ya sunkuya abu huraira ya yi sujada ta tilawa alkur'ani da ya karanta idan sama'un shakat sai aka ce masa me wannan saboda ba a yi an manta da wannan abu huraira ya ce na yi sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sallar isha ya karanta idan sama'un shakat ya sujada na ka ba zan daina ba ni ma saboda haka ba a kafa hujja da aikin waɗansu mutanen gari ana kafa hujja ne da alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma kamar yadda ake din a maka babu laifi saboda gari ne wanda yake akwai malamai kuma ana, ana daidai gwargwado ana kamantawa idan mutum ya ga ana yin abu ya ga sabanin wannan to babu laifi ya bincika ya ga to ya ake haka a maka kamar alal misali a salatu hairun minan nau mu wajen kai ka tashi ka zo ka ga a garinku an ce masallatai a salatu hairun minan nau a kiran sallar farko ake ka je makka da madina sai ka je a salatu hairun minan nau a kira na biyu ake yadda da ake yi a can kafin aka samu fatawa ta waɗansu daga cikin malamanmu da suke ganin kan cewa a kiran sallan farko ake yi to kaga kai kuma a maka gashi ba haka ake ba to babu laifi ka ce yaya ake haka to a lokacin da in kai bayani watakila sai ka gane kan cewa abin da yake ake yi a can din a shine aka asasa shi bisa ilimi ba abin da ka tashi ka gani ana yi a garin ku ba amma dai ka fahimci wannan abin da yasa na faɗi wannan dan kada ka ɗauka cewa duk abin da ake a makka da madina addini eh, wato hujja ne hujja a cikin alkur'ani da sunna ne ba a aikin wani ba komai ba a aikin wani gari ba ba a aikin wani mutum ba ba a aikin wani malami ba saboda haka malami zai iya samun kuskuren fahimta zai iya samun kuskuren fatawa zai iya kuma taksiri ya zamanto fahimtarsa din ya san yana da fahimtar haka din ne amma ya zamanto kan cewar ya yi kuskure ko kuma ya gajiya saboda shi ma mutum ne ko ba ma'asumi ba ne zai iya yi bisa kuskure to shi kenan saboda mu ya so mu ba da mushkila za mu tsaya anan insha Allah subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik